ورحمة الله وبركاته آه يوم ashirin da biyar kenan ga watan rabi'ul awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dubu da dari hudu da arba'in biyu ga watan sha biyu miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da sha takwas allah ya ba mu ikon dawa wannan masallaci na juma'a na sheikh abubakar mahmudu gumi da ke locust cikin garin zaria domin ci gaba da karatunmu na littafin sahihul bukhari mutuna majuna har yanzu muna dogon hadisin nan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta takarda zuwa ga Hirqal kuma za mu shiga ɓangaren hadisin na biyu inda mai littafi yake cewa kuma da'a bi kitabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam allazi ba'atha bihi dihiyatu ila azim busra fadafa'ahu ila hirqal faqara'ahu fa idha fihi بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقول اشهدوا بأننا مسلمون قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرج من قراءة الكتاب كفر عنده الصخب وارتفأت الأصوات وأخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر فما زلت موقنا أنه سيزهر حتى أدخل الله علي الإسلام وكان ابن ناظور صاحب إيلياء وهرقل سقف أو سقف على نصار الشام يحدث أن هرقل حين قدم إلياء أصبح يوما خبيث النفس فقال بعض بطارقتي قد استنكرنا هيئتك قال ابن نابور وكان هرقل حذاء ينظر في النجوم فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر فمن يختن فمن يختن من هذه الأمة قالوا ليس يختتن إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبره عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما تخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن وسأله عن الأعدي فقال هم يختتنون فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ذهب ثم كتب هرقل إلى صاحب له برمية وكان نذيره في العلم وسار هرقل إلى همس فلم يرم همس حتى أتاه كتاب من صاحبه واثق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي فأذن هرقل لعظماء الروم في تذكرة له بهم ثم أمر بأبوابها فبلقت ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي فحاسوا حيفتهم الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد كلقت فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال ردوهم عليه وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه فكان ذلك آخر شأن هرقل رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري wannan shine ɓangare na biyu na hadisi kada mu manta kalmomin da ya yi bayan ya mai da jawabi a amsoshin abu sufyan cewa idan an sanda abu sufiyani ya ba da gaskiya ce maudi a kadamai ya hatayi zai mallaki duga-digan nan nawa guda biyu ma'ana zan zan a ƙarƙashinsa kuma ya ce na tabbata dama na san yana tafe amma ban zaci cikinku zai fito ba da na san cikinku zai fito da duk wahala da ɗawainiya ba zai hana ni isa zuwa gare shi ba kuma da na isa zuwa gare shi da na zan mai masa hidima har da wanke kafar sawunsa ko sawun kafarsa to bayan waɗannan kalmomin sun mada'a bi kitabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a ka masa wasiƙa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam allazi ba'asa bihi dihiyatu ila Azimu busra takaddar ko wasiƙar annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika da dihiyatul kalbi ne zuwa ga babba ko kuma abin girmamawa na mutanen busra a dihiya babban sahabin nan ne da muka san shi wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce mala'ika yakan zo a sufansa wani lokaci in zai zo masa da wahayi shi dihiya Allah ya yi masa kyan ƙira da kyan gani kyakkyawan gaske ne a wata ruwaya ana cewa in ya je sham aka ce ga dihiya ya zo to 'yan mata cikakku sukan fito filayi suna kallon shi ana na gan shi nima ke nima wallahi na gan shi kai Allah ya yi halitta to haka Allah ya yi shi kyakkyawa to mala'ika jibril yakan zo da sifansa kamar yadda ya tabbata a hadisi a wani lokaci ya isar da saƙon Allah zuwa ga manzansa sallallahu alaihi wasallam to da ya tashe shi sai ya kai ma busra shi kuma azimu busra fa dafa'ahu ila hirqal sai ya kai takaddar da hirqal ko da fakara ya karanta shi fa a cikin takaddar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abinda ta kunsa bismillahir da shi ya bude takardar shi ya sa rubuce-rubuce kana iya bude shi da sunan allah mabuwayi mai rahama mai kai shi ya sa imamul bukhari a farkon littafin ba ku ji ya ce alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi ba abu da ya soma bismillahir rahmanir rahim sai ya babi ba aibi ba ne, ba laifi ba ne, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wasiƙar sama da wannan sifa yayi dan haka ka yi hamdalarka kayi salatinka a zuci sannan ka ci gaba da rubuta abinda kake bukata min muhammadin abdullahi wa rasuli wannan takaddar daga muhammad ne sallallahu alaihi wasallam bawan Allah manzo kuma daga Allah kun ji taken da ya ba kansa na farko ya ambaci sunansa na biyu ya ce bawan Allah domin sharafi ne ga duk wani halitta idan ya zan bawa ga Allah subhanallahi أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله النبي أنا فرنشكي ألوكة دكتي مصباوا الله سبود الله سبحانه وتعالى يا كراش دوانا صفة yasa ka kasance bawan Allah iya ƙurewar darajar ka kenan imamu shafi'i Allah ta'ala ya ji kansa yana cewa Wani maza da ni sharafan wakiha wakiltu bi akhmusi aqahu thuriya dukhuli tahta qawlika ya ibadi wa an sayyarta ahmada li nabiyya na daga cikin abinda ya ƙara mun sharafi ya ƙara mun daraja ya sa ina jin na ji zama wani abu kasantuwa na na shiga cikin kiran da kai ya ubangijin mu cewa ya ibadi ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a kasancewa na cikin waɗanda aka ce ya bayina wannan abu yayi mun dadi abu na biyu da ya daɗa mun daɗi ka sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance annabi na manzona kuntum khairu ummatin ukhrijal nas kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiyayyu a cikin manzanni mu ma al'ummansa sai aka yi mu fiyayyu a cikin al'umman manzanni baki ɗaya matakan mun yi imani sannan kuma ni manzo ne na Allah ɗan sako jakada mai kawo bayanan da za a bauta ma Allah ya tabbatar da hukunce-hukunce da shari'a to wasiƙar daga mai wannan sifa ce ilahi hirakala azimin rumi zuwa ga hirakala abin girmamawa rumawa me yasa bai ce malikun rumi ba ai shugaba ne sarki ne amma bai ce shugaba ba ma'ana na cire kada da shugabancin sai yanzu ba shugaba ba ne ga manzan Allah ya zo ana dai girmama ka cikin jama'anka abin girmamawa ne an fahimta a rum duk sarakunan da ke mulkansu sukan ɗauki lakabin kaisar akan ce kaisar rum kamar Karisa sarakunan da ke mulkansu akan ce masa kisra kamar habasha sarakunan da ke mulkansu akan ce masu najashi Kaman Kibdawa, sarakunan da ke mulkansu mai ake ce masu fir'auna misra kuma misrawa gaba ɗaya mai mulkansu akan ce azizu misra to haka nan za ka ga kowace ƙasa a wancan lokaci shugabansu mai mulkansu yana da laƙabi wanda da an faɗe shi an sani kamar tarkawa sukan ce ma shugabanninsu haƙan haka dai haka dai abubuwa suke gudana to shi wannan ana ce masa kaisar kaisar kaisar rum to zuwa ga hirkal abin girmamawar rumawa salamun alamanin taba alhuda amincin allah ya tabbata ga wanda ya bi shiriyarsa shiriyar Allah kenan subhanahu wata'ala ashe kenan baka soma makafiri da sallama sai dai kuma akwai mulatsafa wato kalma mai kyau barka da hutawa an kwana lafiya sannu da yanayin da muke ciki duk waɗannan mulatsafa ne amincin Allah ya tabbata ga wanda ya bi shiriyar Allah kaga ba a ce mashi wani abu wanda yake zai ji zafi ba a in kana kan shiriya ne to amincin Allah ya tabbata a gare ka in ba ka a kai zo ka bi ya tabbata a gare ka in ko ka yadda kana kai ne to an maka ba shi kenan ba amma ba'ad bayan basmala Daga batuwar bayani daga inda wasiƙa ta fito zuwa inda ta nufa ya sa malamai suke cewa na daga cikin abubuwan da ake so a kutubobi ne a jawabai ne a wasiƙu ne a ce bayan haka kenan ga wani muhimmin maganar da zan isar maka fa'inni to nifa a da uka ina kiranka bid'ayatul islami da kira irin na musulunci wato ina kiranka ka taho ka yi musulunci ka musulunta babu abu mai ɗaukaka babu abu mai daraja fiye da kira zuwa ga addinin Allah alkur'ani na cewa wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimina babu wanda ya fi kyakkyawan zance fiye da wanda ya yi kira zuwa ga hanyar Allah ya yi imani shi a ƙashin kansa ya yi aiki nagari kuma ya yi da'awan a kan cewa shi musulmi ne yana cikin masu miƙa wuya ga dokokin Allah subhanahu wa kenan wannan ɗango yana nuna mana kira zuwa ga addinin Allah wajibin shugabanni ne wajibin mabiya ne ƙulhazihi sabili a da'u ilallahi ala basiratin ana wa manita wannan ita ce hanya ta wadda nake kira zuwa ga Allah jalla jalaluhu akan basira akan ilimi akan hujja akan dalili ni da wanda ya bi ni da wanda bi ya imani da ni ashe shugabanni wajibi ne su zan du'atun mabiya wajibi ne su zan masu kira zuwa ga addinin Allah aikin kowa da kowa ne ba a ɗauke ma kowa ba kowa kuma a irin gwajen matsayinsa da ilimin da Allah ibashi da kuma yanayin da ya sami kansa aslim taslam ka miƙa wuya ka musulunta ka kukuta barin fitinar duniya da azabar lahira wato iya ijazi wanda yake kunshe da ma'ana mai ɗimbin yawa to ya tattaru a wannan kalma aslim taslam eh, ga jinazi ga ijazi wato balagar da ke cikin waɗannan kalma guda biyu suna da yawa domin in baka musulunta ba to komi na iya samun ka na fitina na azaba na bala'i na rashin sukuni da zaman lafiya da rashin natsuwa da tashin tashina da kayi, da ina na ka saka kaina za ka haɗa kai da gwiwa ka yi tagumi kuma za ka ci biyata ƙa'ida kenan domin baka taɓa in Allah ba face Allah ya watsi da kai ya kuntata maka rayuwa wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka a duniya kenan sannan kuma tun a lokacin mutuwa mutum zai raina kansa zai shiga cikin fitina da bala'i domin za a aiko masa da mala'ikun azaba su an shi rayuwarsa yadda rubuna wujuhahum wa adbarahum in aka koma lahira kuma wannan ba sai an faɗi ba kowa ya sani Allah ka kare yutika Allahu ajraka marratayn idan ka musulunta kai imani Allah ta'ala zai baka sakamakon ladan ka turi biyu minki biyu karo biyu mabanya maka za a yi fiye da ni da kai me yasa abinda ya sa idan mutum ya yi imani da manzo cikin manzannin Allah ta'ala sannan wani manzan ya zo wanda ya shafi addinin magabacin shi ya ije wancan ya bi wannan da aka ce ya bi yanzu Allah ta'ala cikin falalarsa zai ba shi ladan wancan imani da ya yi na musamman sannan kuma a bashi ladan imani ko sakamakon imani da ya yi da wannan manzon wannan falala ce ta ubangiji yawwa falala ce zalika fadlillahi yuhtihi man yasha wallahu fadlul azim fa in tawallaita idan ka juya ka da bai ka ƙi imani ka bijire ma abinda na kira ka zuwa gare shi fa inna alaika ismal arisiyin to duk talakawanka manoma in mafi yawan talaka ai shi gona ya sani to zunubinsu duka za a tattara bayan su sun ɗauki nasu kuma a baka daidai da nasu وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه جزاء الأوفى وأما قاش أن شيء zai ɗauki zunubinsa da zunubin talakawansa saboda mai galiban su talakawa aladini dini mulukihim ne inna ata'ana sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila a mafi yawan lokaci inda shugabanni suka zama nagari sai kaga talaka yana shi ma ya zama nagari idan shugaba ya fandare to zai kwashi mabiya masu yawa su tafi a fandare don haka Allah subhanahu wa ta'ala bisa adalcinsa in ka zan sanadiyan batan wani to kana da laifinka na ka batar kuma kana da laifi na bannan da ɓataccen da ka batar ya aikata hakanan in ka zan sanadiyan shiriyar wani kana da ladanka na shiryayye da ka shiryan kuma da wani kuma kana da kyakkyawan sakamako na abin da wanda ka shiryar da shi ya aikata kaga wannan babban matsala ce sai a kula sai a kiyaye Allah ka ba mu ikon aikata alkhairi da aza al'umma akan aikata alkhairi daga nan ya ƙawata wasiƙarsa da aya ta alƙur'ani ta 64 cikin ali imrana ƙul Allah ta'ala ya ce ka gaya masu ya ahlal kitab ya ku abota littafi wannan kuma karrama su aka yi kuna da littafi ba ba ne ba a ce muku an saukar da littafi kuna da manzon da ya zo da littafi ba bakon abu ba ne a ce an aiko da manzo to ku yi amfani da iliminku kuna da bambanci da jahilai shi haƙal yana cikin ahalin kitab ta'alau ku taho ku zo muna kiranku ila kalimatin zuwa ga wata kalma kalma a nan ana nufin kalimatin shahada kalimatin ikhlas kalimatin tauhid la ilaha illallah muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan kuka taho zuwa ga wannan kalmar kuka yi nutsaki da ita kuka ƙudurta ta a zuci kuka aikata ta a gaɓuɓɓa to sawa'in bainana wa bainakum da mu da ku duk daya muke wannan shine ka'ida ta islama babu bambancin kabila babu na yare babu na wajen zama a'a duk wanda ya yi imani da Allah to ya zan daidai da kowa a duniyan nan waɗanda suke imani da Allah لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى babu bambanci ko fifiko tsakanin mai magana da harshen larabci haifaffe uwa da uba da kakanni da wanda yake magana da wani yare ba larabci ba inda za a sami fifiko ta hanyar tsoron Allah ne subhanahu wa ta'ala kamar yadda ayar hujurat ita ma ta yi bayani haka musulmi suna da daidaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa almuslimuna tatakafa'u dima'uhum wa yas'a bi dhimmatihim adnahum wa hum yadun ala man siwahum inda musulmi suke darajansu ɗaya ne darajar rayuwa da jini da mutunci da tsaron dukiya da komi duk ɗaya ne kuma wanda ba kowa ba a idan al'umma shi ke jan agamansu kun gani sannan sukan kasance tsintsiya matsaurin ke ɗaya wanda bi ya taɓa su ko ya taɓa ɗayansu to ya taɓa su bincika wannan shi ne abin da alkur'ani ya nuna mana ko innamal mu'minuna ikhwa hakaza alqur'anu kada 'allamana an na al'ummata umman wa'aba? wa ɗaya uba ɗaya ne shaƙiƙai ba wani fifiko tsakanina da kai tsakaninka da koma wane ne a duniya sai dai ƙawa ta fifita ku إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم كمن يد مسلم يروي وتكلمة فجاء التفصيل بعد الإجمال كنا أن كاو جلا جلا فسر معنى الكلمة da in muka tsayu a kai mun zan daidai wa daida Allah na abu da illallah kada mu bauta wa kowa sai Allah ɗaya ba bauta ga mala'ika ba bauta ga annabi ba bauta ga manzo ba bauta ga wali ba bauta ga shehu ko ne la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal Allah wahdahu wala nushrika bihi shay'a kuma kada mu hada shi da kowa a wajen bautan kada mu hada shi da komai a wajen bautan bal mu bauta ma Allah shi kadai subhanahu wata'ala wannan ita ce ƙa'ida wala بعضنا بعضا اربابا من دون الله kuma kada sashin mu ya riki sashi ubannin gijinsa allolinsa abin bautansa ba Allah ba domin duk wani aiki da Allah kawai ke yi in ka jingina ga wani Allah ka bauta ma wannan mutum ko abin da ka jingina zuwa gare shi Allah shi ke azurtawa 'yar man kukun minas samai wal ardi lillah sai ka ce wa na kai mun arziki kai ka azurta ni ba irin kalman kai mun arziki bari in yi bayani ka a shiga ɗimuwa. akwai kai mun arziki ba haushiya an gane ina kila an gane ta da na faɗi haka ko sai na ƙara bayani kaifin arziki ba haushiya ma'ana kila ta fada cikin wata tsomomuwa ce kana son a tallafa mata tallafa wanda ɗan adam ke iyawa sai ka cewa na kai mun arziki ma'ana ka tallafa mani ka taimaka mani kila za a fito da kai a rami ne ya ce ban ce kakkabi ba ce kai min arziki don Allah ga hannuna ko kaga wannan ba haushiya kenan amma kamai da ni mai kudi wa ke iya azurta wani Allah shi kadai kai min rai bahaushiyar kalma ce in ka ɗauke ta ba a bahaushiya ma'ana ka yafe mun amma kai mun rai ka bani rayuwa wake ba da rayuwa Allah ne to a komi irin wannan na iya shiga ka tantance wanda ya shafi tauhidi da bahaushiya Allah sa an gane bahaushiyar kalmar da nake nufi saboda haka in ka ce wani ai ba din kai ba da ban yi arziki ba ba din kai ba da ban zama shugaba ba ba din kai ba da yanzu ina fama da jinya ba din irin wannan irin wannan wanda yake Allah ke azurtawa Allah ke ba da shugabanci kulillahumma malikal mulka tutul mulka man tasha ha zuwa ƙarshe dai Allah ke ba da lafiya ko wa idza tufahuwa fa huwa yashfin waɗannan abubuwa idan ka nema a wajen wani kai ma Allah shirka idan ka haɗa Allah da wani kai ma Allah shirka saboda haka Allah baya son ka baya son aikinka ya wadatu barin abin da ka yi to ka a shirka ta kowane ɓangare hadisul kudisi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cewa Allah ta'ala ya ce ana agna shurata an shirk man amila amalan ashraka fihi gairi taraktuhu wa sharikahu a wata waya, taraktuhu wa shirkahu na fi duk wanda za a haɗa ni da shi wadatuwa wanda duk ya yi aikin da ni ake wa sai ya haɗa ni da wani a aikin kana son yabo kana son lada kana son yabon jama'a kaga ka haɗa Allah da wani a aikin kenan subhanahu wata'ala ya ce to zan kyale ka da wanda ka hada ni da shi ka je ya biya ka ko kuma zan kyale ka da shirkan ka duk dai abin ɗaya ne ba nagari a kashi kun gani to kuma akwai nau'uka na shirka za ka faɗi ka kira sunan wani tsiri ina wani tsiri kila ya shekara ma 300 ko biyar da mutuwa hmm? kila tsakaninka da shi akwai mil dubbai kana kiran shi yana Allah ne shi Allah subhanahu wata'ala ne shi kadai ne wai za sa'alaka ibadi anni fa inni qarib wajibu da'wata da'in idza da'ani falyastajibu li wa yu'minu bi la lahum yafshudun ka kira wani shirka ce ka nemi istigasa da sunan wani shirka ce duk sai ya shiga cikin wala tushriku bihi shay'a haka nan ka je ka faɗi gaban wani ka ce ka yi ƙumbotuwa ne ko menene saboda haka ya taimake ka a rufe fayil ɗin boka kenan a je shirka a rufe bakinsu gaba ɗaya a daina ma maganansu wannan shirka ne kuma ma yadda da shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kafici ne man ata urafan aw kahinan fasaddaqahu fi ma yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam to duka dai irin wannan irin wannan ko a ganka da kambu eh za ta kare ka ko laya da maganin tsautsayi da kaudabara da badu kana cikin duhu kuwa har yanzu baka fita ba to duka dai wannan sai an kiyaye ah, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbabin min dunin lafa in tawallaw na taba ina tafina na je dan marna ana maulidi sai na ga wata mata ta dukufa a kabarin haka tana ba can na zo ka bani ta ban samu ba ba na dawo ka bani ɗa ban samu ba to ban yi fushi ba ka taimake ni ba na gashi na dawo ka agaza min ka bari na ina tsaye ina ji yadda kuke dillan ina kallanta sai na ce baiwa Allah sai ta da kai ta dube ni ta ce na'am ta ce to kabari da wanda ke cikin kabari baya ba da ɗa Allah ke ba da ɗa na ci gaba da yin mata bayani ina bayani na ce alkur'ani yana ce mana ya habu liman ya sha'u inafa wa ya habu liman ya sha'u zukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inafa wa yaj'alu man yasha'u aqima ashe masu kula da ƙabari sun ankara gaba ɗaya sai suka taso mani wallahi da ƙyan na ƙwaci kaina Allah ya ƙwace ni suka kama ni za su mummuɗe. zan bata masu abinci shi ne ma'ana kawai to kaga a ƙasan nan an daɗe ana bautan ƙabari an daɗe ah wanda ke cikin ƙabari ya ma san abin da kake yi shi yanzu yana ta kan shi ne ya sadu da abin da ya aikata in hairar wa in sharrin eh don haka ba zai taso ba amma wannan an tsarsa ta a wata bakar aƙida ne domin in ka duba jawharatul tauhid wanda da ita ake karantarwa a makarantun a kwalejin islamiyya a ƙasar nan akwai inda yake cewa inna allaha yuwakkilu ala qabr waliyin malikan yaqdi al-hawa'ij yaqdi al-hawa'ij wa taratan yakhruju al-waliy bi nafsihi fayaqdi al-hawa'ij kaga akan wannan aka asasa irin waɗannan abubuwa wai duk kabarin wali Allah yakan sa mala'ika wanda in ka zo kai roƙo zai biya maka bukata wani lokacin kuma shi waliyin da kansa zai fito daga ƙabarin, ka roƙa ka roƙa sai biya maka bukata ka gani bayan alkur'ani ya ce wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun wanda ya mutu yana nan a barzahu ba tashi sai ranar da menene tashin alkiyama ya zo da an manta da irin wannan aya ga hadisin da imamul bukhari ya rawaito cikin adabul mufrad ana awwalu man tashaqqal anhu al-ard yawm al-qiyamati fa'ati bab al-jannati fa fayaqul al-khazin man anta fayaqul muhammadun sallallahu alayhi wa sallam fayaqul bika umirtu alla aftahu ahadin qablaka ke ranan tashin alkiyama zan zo kofar gidan aljanna ni ne farkon wanda menene ƙasa za ta tsage na fito kaji amma yanzu sai wani ya ce maka ya ga annabi ido da ido a zariya ku dubi irin waɗannan annabi ya ni ne farkon wanda ƙasa za ta tsage na fito ranar tashin alkiyama in zo ƙofar gidan aljanna in ce a buɗe min eh, mai gadin gidan aljanna ya ce wane ne yake cewa a buɗe mashi in ce ni ne muhammad sallallahu alaihi wasallam ce to kai aka ban umarni katin kai kan na buɗe ma wani irin waɗannan abubuwa ina ya rika idan masu wannan kalmomi ne wa ma za ba adal haƙƙi ne kawai ake yi illa dalal wa qulu shahadu bi anna muslimun ce to idan kun fahimci wannan kuka ba da bai fa in wallau kuka juya baya ba ku imani ba to ce ne da su ku ce da su ku ku shaida mu mun mika wuya akan haka addinin mu da imanin mu yake tafiya har mu haɗu da mahalicin mu jalla jalalu da wannan malamai suke cewa ya halasta aika da littafi ko wasiƙa ga wanda ba musulmi ba da wasu daga cikin ayoyin alƙur'ani amma ba alƙur'ani sukutun ba ba alƙur'ani da sukutun ba da wannan kuma suke cewa akwai halarcin ɗaukan wani sashi na ayoyin alƙur'ani ba alƙur'ani sukutun ba ga wanda ba shi da tsarki sannan akwai sauƙi har yanzu ga mai haida wanda za ta karanta alƙur'ani ba sukutun ta ɗauka ba a'a ajiza tana iya ɗauka malama ce tan malamar ƙur'ani ne za ta iya karantarwa da ajiza a ɗaliba ce ta alƙur'ani za ta iya ɗaukan jizgi. kuma ta iya karantawa idan ya zanta haddace ko da za ta sauka wannan shi ne abin da ya fi tabbatacce wallahu ta'ala ala wa alamu so ina ga za mu tsaya a nan muka zo kila mu washe bayanan karo guda insha ta'ala wannan ita ce wasiƙar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in muka dube ta ga ta gajera amma kuma shamila ce kamila jami'a ce mani'a wato ta hada komai ba abin da ta rage in ka dube ta da kyau akwai hijazi akwai hijazi akwai balaga a ciki ba dan kankani ba to yanzu dai mun karanta wasiƙar sai mu ji bayan karanta wasiƙa kuma menene a zai biyo baya Allah kai mana fatahi ka datar da mu a dukkan al'amuranmu ka yafe mana zunubanmu ka gafarta mana laifukanmu وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت Ana alaihi da kowa ka da hannu kai kira mun lokaci girman halitta ya haka yake wannan sai ce ma neman abin duk duniyan

sun saba ma Allah ya sauke ai mai tabba wa haka Allah da kan magana to akwai irin wannan gaba kujiyar kan magana da gaba kujiyar jimla ta hausa suna nan da yawa ma abin da zai gane da kai ya an kamar da kai ya fitar da kai sai karatun sauki da sanin Amma ma lamarin da ya zo da shi ba ke sannan akwai hadisin da ya fito ƙarara na ruwayar abu dawud yana cewa wata sun imam ku sa neman tsakiya malaman suka ce hadisin sannan ce sinadin na da rauni amma sai hankali sai sun tabbatar da kamar wancan da na ambata yanzu sai yi da hadisai da dama wanda yake nuna a sahihan majisai a bayan liman ne za su haya yanzu misali liman na nan ku sai kuma mata ta to in muka cika layi daya sai kai kai ka sai ka koma ta malamai suna cewa wanda ya fi kusa da liman shi ya fi lana shi ya fi Gilibab Allah ya kan sa har wani bayani ya yi cewa idan ka zo abinda ake so ka yi shi ne ka tsaya tsakiya san liman in wani ya zo sai ya tsaya a damansa in wani ya zo sai ya tsaya a hagunka kun ga kun abin nan kenan to na hagun da ke kusa da liman ya fi na dama na hukun da ya yi ɗanyen sadari sai da abin da ya faɗi ya ce ba kuma an ce dole a tsaya ana kwakwacewa kamar kun an gane ma'anar magana oh ba a ce sai kayan haka ba usaimin ma Allah ya ji ɗan shi sun yi bayani da tsawon malamai a ƙarshe kake ganin duk inda kake a duniya aka ga masallaci wajen tsayuwar neman tsakiya ne alhamdulillah من الدنيا